Korintiyawa ta fari Sura goma sha ɗaya Ku bi misali na kamar yadda nake bin misalin almasihu, ina yabonku ne saboda kuna tunawa da ni cikin kome, kuna kuma rike al'adun koyarwar nan sosai daidai yadda na baku. Amma ina so ku gane cewa almasihu ne shugaban kowane mutum, miji kuma shine shugaban matarsa, Allah ne kuma shugaban almasihu duk namijin da ya yi addu'a ko annabci da kansa a rufe ya yi banza da shugabansa amma duk macen da ta yi addu'a ko annabci ba ta dora ɗankwali a kanta ba ta yi banza da shugabanta kenan kuma daidai ne da a ce ta aske kanta idan mace ta ki ɗaura kwali to sai ta aske kanta amma da yake abin kunya ne mace ta aske kanta, to, sai ta ɗaura ɗan kwali Namiji kan bai kamata ya rufe kansa ba, don yana nuna kamanin Allah da daukakar Allah ne, amma mace tana nuna daukakar namiji ne. Ai, da farko namiji bai fito daga jikin mace ba, amma mace daga jikin namiji ta fito, ba a kuma yi namiji don mace ba, sai dai mace don namiji. saboda haka dole mace ta ɗaura ɗan kwali wato alamar iko kenan saboda mala'iku duk da haka a cikin ubangiji mace ba a rabe take da namiji ba namiji kuma ba a rabe yake da mace ba wato kamar yadda mace take daga namiji haka ma mace ce ta haifi namiji amma kome daga wurin Allah yake ku duba ku gani da kanku, ya yi kyau mace ta yi addu'a ga Allah da kanta a bude? Ai, halin rayuwa ma ya koya muku cewa idan namiji ya bar gashinsa bai aske ba abin kunya ne. Idan kuwa mace tana da dogon gashi, daraja ce a gare ta, gama an yi mata gashi domin rufe kanta ne. Idan kuwa wani yana so ya yi gardama a kan wannan, mu dai ba mu san wata al'ada ba, haka kuma dukan sauran jama'ar masu bi. Game da umarnin nan kuwa, ban yabe ku ba saboda taruwarku ba ta kirki ba ce, ta rashin kirki ce. To, da farko dai sa'an da kuka taru, taruwa irin ta jama'ar masu bi, na ji cewa akwai rabe-rabe a cikinku, har na ɗan yarda da zancen, lallai ne a samu rabuwa a cikinku. domin a iya gane waɗanda suke masu aminci a cikinku. Ashe kuwa, in kuka taru ba don ku ci jibin Ubangiji ba ne, domin a wajen cin abinci, kowa yakan mai da hankali ya yi ta cin abincinsa, har a bar wani yana jin yunwa, wani kuwa ya sha har ya bugu. Ba ku da gidajen da za ku zauna ku ci ku sha a ciki ne, ko kuwa kun raina jama'ar masu bin Allah ne. kuna kuma wulakanta waɗanda ba su da kome? To, me zan ce muku, in yabe ku saboda wannan ne, sam, ba zan yabe ku ba, abin nan kuwa da na baku, na karba ne daga wurin Ubangiji, cewa Ubangiji Yesu, a daren da aka bashe shi, ya ɗauki burodi, bayan da ya yi godiya ga Allah, sai ya ƙakarya ya ce, Wannan jikina ne. wanda aka bayar saboda ku, ku dinga yin haka don tunawa da ni. Haka kuma bayan jibin, sai ya ɗauki kwaf ya ce, Kwaf nan na sabuwar yarjejeniya ce, tabbatacciya ce da jinina, ku yi haka duk lokacin da kuke sha don tunawa da ni. Wato, duk lokacin da kuke cin burodin nan, kuke kuma sha a kwaf din nan, kuna shelar mutuwar Ubangiji kenan har ya dawo. saboda haka duk wanda ya ci burodin nan ko ya sha a kof nan na Ubangiji da rashin cancanta, ya yi wa jiki da jinin Ubangiji zunubi kenan, sai dai kowa ya bincike kansa, sa'an nan ya ci burodin nan kuma ya sha a kwaf. Duk wanda ya ci burodin, ya sha kwaf ba tare da ya girmama jikin Ubangiji ba, ya jawa kansa hukunci kenan ta wurin ci da sha da yayi shi ya sa da yawa a cikinku suke da rashin ƙarfi, da rashin lafiya, waɗansu ma sun yi barci wato, sun mutu, amma idan muka bincika kanmu tukuna, ba za a hukunta mu ba. Idan kuwa Ubangiji ne yake mana shari'a, muna samun horo kenan domin kada a yanke mana hukunci tare da duniya. Saboda haka, ‘yan uwana, idan kuka taru don cin abinci, sai ku jira juna. Idan kuwa wani yana jin yunwa, sai ya ci abinci a gida, kada ya zama cewa taronku ya jawo muku hukunci game da sauran abubuwa kuma, idan na zo zan ba da umarni.